da uku hijiriya kuma takwas ga watan 2022 miladiya a wannan masallaci na ihya sunna da ke unguwar gwammaja 'yan majalisu layin da ke kalla asusun ƙashi na dala a cikin birnin kano ta najeriya muke ci gaba da gabatar da karatunmu na littafin almuwatta na imamu malik ibn anas imamu darin hijira rahimahullahu ta'ala bisa riwayar yahya laifi al-masmudi anhu wanda muke cikin kitabu قصر الصلاة في السفر كتاب قصر الصلاة في السفر باب العمل في جامع الصلاة شين لتاتي نتقف أسكيل تقمو الموطأ ومبادئ نشرن دا أخو أسكين باب البكم Eh, inshallah za mu tashi hadisin hadisi na uku a babu hadisin Abdullahi dan Umar na zuwa masallacin Quba bismillah wa ibrahim وآله وصحبه أجمعين قال الإمام عبد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yakan je ƙuba rakiban wataran akan abun hawa wa mashiyan wataran kuma yana takawa da ƙafa ya je ƙuba imam malik ya kawo wannan hadisi a cikin wannan babi na jami'ar salah ko kuma al'amalu fi jami'in sala domin ya fito mana da wata sallah daga cin salloli na nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi sai ya wadatu tuga. koro mana sababin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yin sallar shine sababin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam quba amma asalin hadisin dalili ne akan mustahabbi ne mutumin da yake madina ya je kuba kuma ya samu yi sallah wanda asali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da yake cewa la tu'mal muti illa li thalathati masajidin ko la a wani wata ruwaya kuma la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid wanda ciki ba a sa masallacin kuba ba sai wasu malaman suke cewa ma'anahu idan nazara ahadin idan mutum ya yi bakance to lazimahu itiyanahu amma itiyanu masjid quba wa ghayruhu tatawwan bila nazarin fa yajuz ah, idan mutum ya yi bakance akan yayi rantsuwa idan kaza ya faru ko idan yayi kaza to sai ya je masallaci yayi sallah to idan ye wannan to bai halarta ya tashi zai wani masallaci don cika wannan bakacin ba sai ɗaya daga cikin wannan masallacin guda uku amma shi masallacin uba hakanan kawai ka yi sha'awa ba da sunan bakance ko wata ibada ta musamman ba ya halatta misali kana wannan unguwar ka ce to yau a masallacin juma'a na kaza zan yi sallah Allah ko saboda ka ji hudubar limamu ko saboda in ka gama sallar ka karasa ka ziyarci wayansu yan uwanka ko saboda kana bin bashi ka karba ko saboda ka bada bashi ko saboda ka kai wani sako ko ka karbo wani sako kai ko haka nan ma a masallacin akwai wata laburare ka shiga ka yi karatu ko kuma ka fi jin daɗin sallar da nutsuwa a masallacin in ka tafi a masallacin garin ku za ka iya ba laifi amma dai ka tafi don falalan masallacin to ba a da gari a sha wahala a tafi wani masallaci kawai saboda fifikonsa sai ɗaya daga cikin masallatai uku to wannan hadisin baya cin karo da wancan hadisin al-imam abul walid al-baji yake cewa laysa itiyanu quba min al-madinati min i'mal al-mati ai Allah yana zuwa masallacin quba daga madina sai ba wata wahala ake sha ba tafiya kawai ake yi don haka har yanzu dai magana tana nan ko daga nan ne daga ƙasar da kake ne bai halatta ka shirya a cikin masallacin ku ba dan falalan masallacin kawai ka yi sallah ba saboda in kai haka zai zama ka sha wahala to sai dai duk da haka kuma akwai falala ta musamman da ta zo akan masallacin kufa sai mu ce wancan hadisin yana nan shi kuma wannan tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi to in ka ce mana wani masallacin ma za a ce sai mu ce ka kawo mana dalili daga annabi sallallahu alaihi wa alihi to kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ku kuba a rakiban wa mashiyan manzala sallallahu yana zuwa masallacin kuba a kafa kuma yana zuwa yana zuwa masallacin kuba a abun hawa yana zuwa abun hawa kuma yana zuwa a kafa masallacin ƙuba wanne ne masallacin ƙuba masallacin ƙuba ita kalmar ƙuba ɗin asali sunan wata unguwa ne wanda a unguwar akwai wata rijiya da ake kiranta ƙubaru ƙubaru to daga baya ko dai zama ta tsayyuran saboda kanti ko wani abu makamancin haka dai daga cikin sabban da kan sa a sa unguwa suna sai mutanen maka sai mutanen madina suke kiranta da suna quba to fadan Abdullahi dan Umar a cikin hadisin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti quba'an ay ya'ti masjid quba Zala sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masallacin quba to e, ita quba din kamar yadda muka faɗa tana nan a garin madina madinatul munawwara wanda nisanta da cikin garin madina ko wance tana kudancin madina a hanyar da mutum zai tafi makka in ya nufi makka zai sata a hagunsa har a yanzu tsiranta da madinatul munawwara cikin tsakiyar madina kenan masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu nisa wanda nan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara sauka lokacin da ya hijira daga birnin makka zuwa madina ya taho tare da sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi da kuma amir ibn fuhaira da abdullahi ibn urayt al Laifi. a bisa alkawari da suka yi da mutanen madina akan ya taso ya baro makka tunda a garin makka an ki a basu su bautawa Allah ya taho madina lokacin ya ce to su jira shi zuwa lokaci amma yanzu ya ba sahabbansa dama ta za su iya yin hijira a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin hijirar yayi ya samu wahayi daga ubangiji sai ya taho tare da wannan tawaga da muka faɗa ta sai na abubakar da amir ibn fuhaira maula abubakar da abdullahi ibn urakit laifi suka biyo hanya har suka iso madina lokacin da suka iso madina labari ya isa wa mutanen madina cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana. to da suka tashi suka fito cikin wajen unguwar madina unguwar da ake kiranta alharra suna jiran kullowar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma zala sun salama a cikin watan rabi'ul awwal ya taso kuma a tafiya matsakaiciya idan mutum ya baro makka zuwa madina yana yin kwana tara a wancan lokacin to sanda tafiyar ta kawo manzo Allah zuwa madina to ya bullo ne ta kuba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen ku ba suka tare shi da suka tare shi suna ta munna to sai manzo Allah kuma ya sauka a wurin Banu Auf Banu Amir Banu Amr ibn Auf Banu Amr ibn Auf wanda dangi ne a cikin Banu Salim ita kuma unguwannin su Banu Salima din ita ce za ka fara tarawa shi ta ake ce mata awali awalin madina har yanzu kuma akwai wani bangare nata da sunansa awali to amma ita kuba tana can saba kusa da mimayalin miqat kaman za ka tafi miqati a hanyar maka ka iya tafukan kilomita tara ko kusa da haka daga cikin garin madina to mazala sama sai sauka a wajen banu auf banu amr bin auf Allah ya ƙara yadda a gare su sahabban da suka karɓe shi a wannan lokaci ya sauka ranar litinin a bisa cewar wasu malaman tarihi kamar yadda shi ne abin da wasu suka tabbatar a sha biyu ga watan rabi'il awwal to a lokacin da ya sauka wanda ya sauke shi a cikin mutanen banu amr ibn auf shine kalthum ibn al-hadam kultum ko kaltum ibn al-hadami wanda ɗaya daga shi ne kamar a iya cewa shugabanta shi ne shehu bani am ibn au to shi ne ya zauna manzala sallama ya zama shi ne wannan mutum ya zama shi ne mai masaukin manzala sallama manzala ya kwana hudu kun ga litinin talata laraba alhamis maza Allah yana wajen to ranar juma'a sai maza Allah ya tashi daga nan da niyyar ya karasa madina su ko mutanen madina kullum suna fitowa su yi ni in maza Allah bai zo ba sai su koma amma sun ji labarin ya sauka a banu amru bin amma ba su yi wutar ciki ba ko a ce riga malam masallaci ce mu je mu taho da shi sai suka yi ladabi suka jira shi a cikin gari a inda dama anan suke jiran bako tunda ba zai yi je su karɓo shi da in ba dan manzon Allah sama ne ba ma kaje wani ya sauki ba ko kaje ka ɗauko shi ai sai rikici ya faru balarabe bai yadda da haka ba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a nan kwana hudu wasu malaman kuma suka ce a'a ai ma ya haura kwana hudu sai dai kwana goma sha wani abu amma dai a taƙaice ranar alhamis ya baro su ko da ya baro su kafin ya ƙara su duk inda ya zo dandazon mutane ke tarawa ba wai tafiya yake da gudu ko da sauri ba sai da ya sauka a wajen ‘yan uwansu a gaba kaɗan inda a nan juma'a ta rikice shi kuma ya sallar juma'a ita ce farkon juma'a da aka fara yi a musulunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira shine wajen ake ce masa masjidul juma'a to saukarsa a wajen banu amr ibn auf to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina musu wannan masallacin wanda har yanzu yana nan ana kai masa masallacin ƙuba aka sai filin wasu suka ce filin na shi kalsum ibn al-hadab ne ibn al-hadab ne ya bawa manzo Allah sama manzo Allah ya gina masallaci wasu kuma suka ce eh shi din wajen marbid ne marbit almarbit a nan shine wurin da ake shanya dabino in za a yi inibi da shi in an yi kamar yadda masu kayan gwari suke su ya tumatir su shanya shi ko albasa ko tattasai to wurin wurin ajiye wannan dabinan ne to sai aka bayar aka yi wannan aikin alherin da shi kamar yadda mas'udi ya rawaito a cikin tarihinsa ya zo a ruwayar ammar bin yasir kamar da ke cikin littafin al-mas'udi din cewa mali rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an yaj'ala lahu makanan yastazillu bi idza istayqada wa yusalli fi mazara sama ne yaji cewa lalle ba zai yi ya zauna a nan ba sai face ya samu dan wani waje da zai dan dinga shiga ya zama yana sallah a ciki kuma wurin akwai inuwa to fa jama'a hijaratan fa bana masjid quba fa huwa awwalu masjidin buni sai maza Allah sallama ya sa aka tattara masa duwatsu a wurin tare da shi da mutanen wajen sai suka gina masallacin Quba ya zo a cikin al-Mu'jamul Kabir na Imam At-Tabarani Abu qasim ta hanyar Jabir ibn Samura ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa lamma sa'ala ahlu Quba annabi sallallahu alaihi wa sallam, an yabni lahum lahum masjidan su mutanen Kuban ne suka ce ya Rasulullah muna so kai mana inda zamu dinga yin sallah sai manzo Allah sama yake cewa li yaqum ba'dukum fayarkaban naqa to a samu wani a cikin ku ya hau taguwa inda ya tsaya a taguwa a nan za a gina masallacin a nan ne aka kawo wata doguwar kissa a cikin mu'jam tabarani duk da cewa hadisin yana da nakara a cikin sa a cikin riwaya ala kulli hal dai wannan masallaci masallacin Quba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya gina shi kafin ma ya karaso cikin Madina bayan ya gina shi daga baya an sake faɗaɗa shi a lokacin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya ƙara yadda a gare shi ya sa an ƙara girman masallacin domin koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda kun san lokacin sayyidina Abubakar a taƙaice ne shekara biyu kuma dai lokacin sayyidina Abubakar kamar ci gaban lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne lokacin sai na umar an shagala da abin da ya shafi gina tura rundunar musulunci da tabbatar da addini a ƙasashe lokacin sai na usman an ɗan samu nutsuwa wasu mata sun daddawo gida hankali ya fara kwanciya to sai na usman cikin abubuwan da ya jaddada gina masallacin kuba ɗin uh, bayan nan kuma a lokacin alwalid ibn abdulmalik ibn marwan shi ma ya tashi ya sake gina masallacin kuba ɗin dama kun san alwalid yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi gine-gine a lokacin ah, halifancinsa to daga baya sai umar ibn abdulaziz allah ya kansa da rahama shi ma ya sake jaddada ginin masallacin kubaɗin a lokacin jagorancinsa daga shekara ta daga shekara ta casa'in ta yau shekara ce fara 87 zuwa ta 93 Allah ya ji kansa da rahama to bayan nan kuma aka ci gaba da gyara shi har zuwa lokacin da aka jaddada tausi'arsa a lokacin malik fahad wanda a yanzu kusan ya kai sama da hekta guda kusan ya kai sakwaya mita dubu goma sha uku da wani abu girmansa kenan wanda yana ɗaukar kusan da a ce za a taru gaba ɗaya a yi sallah a cika shi to zai yi ɗaukar kusan mutum dubu hamsin kuma gwamnati tana nan tana ta ƙawata shi tana ta masa abubuwa na ban al'ajabi a masallaci ne da mai tsimbin daraja a musulunci daga cikin darajojinsa akwai hadisin da ya tabbata a cikin sahihu muslim da kuma farko ma dai a cikin sahihul bukhari kitabu fadl salati fi masjid makkah wal madina babu masjid quba da kuma a muslim imam muslim ya rawace shi sannan al imam abu da'ud ya rawace shi a kitabul manasik babu tahrim al madina ala kulli hal an abdullahi bin umar radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazuru quba rakiban wa mashiyan wasi fi kulla sabtin a wata ruwaya kowace rana asabar kun ga ziyada akan wannan riwaya kenan ta malik zada musulun a fi shi fa yusalli fihi in ya je sai tsaya ya yi sallah a cikin wannan masallaci sannan hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata a cikin hadisi ya tabbata a cikin sunanin nasa'i da sunan ibn maja daga sahal ibn hunayf Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tatahara fi baitihi thumma ata masjid quba wanda bi yayi alwala daga gidansa ya tafi masallacin quba fa salla fihi salatan sai yayi salla ta nafila a masallacin quba ko kuma kawai salla ta riske shi yayi salla kana lahu ka ajri umra Allah zai ba shi lada irin ladan umra kawai kenan zuwa masallacin uba yana sa mutum ya samu ladan umra haka sabon mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suke kulawa da al'amarin masallacin uba ah, kamar yadda Umar ibn Shabba ya rawaito a cikin tarihul Madina daga Aisha bintu Sa'd ibn Abi Waqqas رحمها الله ورضي الله عن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين تشي سمعت أبي يقول ناجمها في ناينة لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس نقول ده samu in yi nafila raka'a biyu a masallacin Quba akan in je masallacin Baitul Maqdis in yi sallah marrataini har sau biyu law ya'lamuna ma fi Quba wala da mutane sun san falalar da ke cikin sallah a masallacin quba la darabu ilaihi akbad al-ibl da koda za su ramar da raƙumi ko su hau raƙumi su wahalar da shi wajen zuwa masallacin da sun je eh, ibn hajar ya sahaha isnadin wannan ruwaya haka zalika abubakar ibn abi shayba ya rawaito kwatankwacin wannan a cikin al-musannaf ah, haka zalika abdurrazzaq ibn hammam as-sanani a cikin musannaf ya rawaito daga Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa law kana masjid Quba fi afaqin la darabna ilayhi asbad al-muti da a ce masallacin Quba ma ba a Madina yake ba a can wata uwa duniya yake tunda muka ji manzon Allah yana zuwa mu ma da sai mun dinga zuwa to wannan game da masallacin Quba kenan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamshi ko ya'ti a rakiban wa mashiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa quba rakiban wa mashiyan wataran a abun hawa wataran kuma yana zuwa a kafa to malamai sun yi saɓani me yasa mazala yake zuwa masallacin quba kamar yadda tsallani yana kashe matsala a cikin umdatul qari sannan kan dahalawi ya nakalto ta anhu a cikin aujazul misali ya ce wasu ka ce abinda isa halatti manzon Allah yake wa mutanen madina wayannan yana tare da su wayancan kuma ba madina suke ba sai dai su zo masa shi ma sai yake zuwa ziyarce su da haka sai ware ranar asabar yake ziyartar su yawanci wasu kuma suka ce a'a dama ɗabi'ar ba. gonaki ne wuri ne wanda yake yana da kyan shuka don haka za ka ga akwai tarin bishiyoyin da zinai a can akwai lambuna a wurin to mazara sama yakan so ya je saboda kyawun yanayin da domin ya huta in manta ba akwai bi'ir arish a nan take kusa da masallacin uba ana nuna wa mutane dab da inda take a yanzu amma sai dai kawai a ce maka anan take ba wai za ka ganta ba ne inda anan manzo Allah ya taba shiga ya zauna Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya tsaya yana gadin sa a kofa har sai na Abubakar ya zo aka ce ka idan lahu wa bashirhu bil janna Umar ma ya zo Usman ma ya zo ai an tana hadisin ko yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim to sai malamai suka ce ai manzo Allah yana zuwa ne yastazillu bi hitaniha yana zuwa ya dan littafarruj fi hitaniha dan ya je dan huta dai ya dan ga yanayin gonakin dabino ya shiga ya shakata kuma haka ne an rawaito manzo Allah yana shiga ɗin ya shakata a masallacin ba. wasu kuma suka ce a a wannan sallar da manzan Allah yake ita ce take kai shi masallacin ba. to wannan ruwayar ita ce ruwayar da ta fi zama kusa da daidai a kan wayancan din domin ai mun ji a ruwayar musulun, fa yusalli fihi rak'atayn sai salla a raka'adi to wannan masallacin masallacin Quba akwai mas'ala karkashin sa amma kafin mu je ga mas'alar kana kana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yam yati Quba rakiban aw mashiyan rakiban wa mashiyan kai ko ya za mu fassara kenan yana tafiya a abun hawa kuma a kafa to zai yi a ce lokaci ɗaya mutum yana abun hawa yana kafa sai suka ce a wannan wa mashiyar ɗin ma'ana au mashiyar to dama ana saka wawun tawakilci au mun dai san ana saka au tawakilci wawu ko wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو ملم فلولا أنه كان للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين و... وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد أي ويزيد هو هذا نعم da sai suka ce kaga au anan ta zo bi ma'anar wawu haka jarir da yake yaban umar ibn abdulaziz a wata ra'iyarsa a cikin cewa nalal khilafata au kanat lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari yace nalal khilafata umar dan abdulaziz ya samu halifanci alhali babansa bai halifanci ba babansa abdulaziz ibn marwan dan uwan abdulmalik ibn marwan marwan ibn al-hakam shine ya sarauta da ya gama sai abdulaziz babban ɗansa ya karɓa abdulmalik babban ɗansa ya karɓa shi abdulaziz baban umar gwamna aka yi masa na madina daga baya kuma aka sauke shi to sai aka dawo da shi darul khilafa sha to shi abdulmalik da ya mutu ɗansa ya karɓa abdulmalik ibn marwan suleiman ibn abdulmalik to abdulmalik kuma ya yi wasiya ga 'ya'yansa ragowa 'ya'yan nasa akwai alwalid ibn abdulmalik akwai yazid ibn abdulmalik ko su biyu to sai zanto shi kuma suleiman sai ya nemi shawarar wazirinsa akan wane ne ya fi cancanta da halifanci nan wanda idan aka bar wa al'umma shi zai fi zama zai fi wa al'umma nasiha sai ga a yanzu wa'ancan ba su zama muhayya'una na khilafa ba to dole sai dai a sauka daga layin ƴaƴan marwa a koma ɗan uwansa Abdulaziz sai aka ɗauko Umar ibn Abdulaziz Aziz sai aka yi masa halifanci bayan ada yana mataimakin halifa kaga sai kaga kenan ta sauka sai kuma ta sake dawowa dai gidan abdul malik din bayan Umar Abdul Aziz ya mutu kenan Allah ya ji kansa da rahama to kaga kenan shi kawai dai katari aka ya samu halifanci to shine jarir yake cewa nalal khilafata ya samu halifanci au kanat lahu qadaran bi ma'ana wa kanat lahu qadaran dama Allah ya rubuta masa kama annabi Musa ne Allah ya rubuta a cikin lauhin mahfuz cewa za a ba wa annabi Musa annabta a tsuwa wani waje ne a kiransa tsuwa shi ko annabi Musa yana misira ba shi da wata alaka da tsuwa sai Allah ya kaddara ya kashe wani bakin tsaye sai ji tsoro ya gudu ya tafi madiyana ya je can aka ba shi mata ya zauna shekara goma da matan nan ya ɗauko ta za su dawo misira a kan hanya suka biyo ta kuwa Allah ya ce masa sun maji ita ala ƙadari sun maji sai gashi ka zo a kan gaba dama mun ƙaddara akwai musa a daidai lokaci kaza a wuri kaza zai zo a bashi annasa. sai gashi kai ne musan kuma ka zo wurin kuma a lokacin kaga ji ita alama za ala ƙadarin gashi ka zo a kan gaba to shine ce kama a ta rabbahu musa ala ƙadari kamar yadda annabi musa ya zo a kan gaba ya yi katari dama an rubuta sai ya zo gurin sai gashi allah ya kaddara ya zo gurin din kuma an bashi annabta to kana nalal khalifata aw kanat lahu to amma maganar ita aw ita wawun ta zo da ma'anar aw to shine a malamai suke da ta cewa akai ko in ce malamai suka ƙara jina ilimi wato suka faffaɗi maganganu da yawa a kai wanda akwai wasu suna ganin cewa ba zai yi ba ba zai yi a ce an samu wawon bi ma'ana au ba to amma suka ce kai an samu fa an samu a ƙur'ani an samu a waƙa Allah subhanahu wa ta'ala ce ta in khiftum alla tuqsitu fil yatama ta ma ba lakum minan nisa'i masna wasu lasa. ka gani masna biyu wasu lasa ai au sulasa ko uku uku war ba au arba'a arba'a ko hudu haka Allah subhanahu wataala yake cewa qul inna ma a'idukum bi wahida qul inna ma a'idukum bi wahidatin an taqumu lillahi sai ce me masna wa furada ai masna au furada haka Allah subhanahu wataala yake cewa ah, alhamdulillahi fatir samawati wal ardi sai ce me ja'il mala'ikati rusulan uli ajnihatin masana wa thulatha ay masana aw thulatha aw ruba duk da cewa malamai sun masana lugha sun saka wata ka'ida anan wadda suka ce an takuna ma'ana bi ma'ana hafi takhyir ya zanto ita wawun ɗin ta zo ne da ma'anar zaɓi kamar yadda suke kawo maganar mawaƙa akan haka qalu na fakhtar laha as wal buka ah, a qultu buka ashfa idhan ah, min galabi to wal buka wal buka ai al buka amma za ku kuma yawanci nan lissafi ne an ka koma cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سيالا يتمي وخذوهم واعصروهم ايه واقعدوا له كل مرصد فكدوبا فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا وتنن أن البرما سكاري هداه فاقتلوا المشركين كش مشركي حيث وجدتموهم دي عندك كساميسو to in an kashe su ba an gama ba kenan to amma sai Allah ya ce wa khuduhum kuma ku kama su wa hasuruhum ku tsare su to ana kama matacce ne a tsare shi wa qudu lahum kulla marsad kuma ku dinga dakon su a ko ina ku sa musu ido to sai suka ce a abinda ake nufi shine faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum in kun so kenan wa khuduhum ai au khuduhum ko kuma in ma ba za ku kashe su ba to ku kama su wa su sai ku tsare su kaga sai zama anan wawul din bi ma'ana au kenan saboda zaka iya ganewa kamar inda Allah sa wa ta'ala ce wa innaka ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu la aymana lahum la'allahum ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة to ila akhir ma zakaru dai wannan wata magana ce ta malaman lugha da kuma suna tattauna anan to rakiban aw wa mashiyan shi sa suka ce rakiban taratan wa taratan ukhra bi hasabi ma tayassar gurgurdan abin da ya samu manzala sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya yi sallah a can imamun nawawi allah ya kansa rama a cikin shari'a sai musulun ya ce a cikin wannan akwai falalar masallacin ƙuba da kuma yin sallah a cikinsa da kuma ziyararsa haka zalika duk wani waje da yake da falala da ya halatta a ziyarce shi to ya halatta a ziyarce shi ko a ƙafa ko a abin hawa gwargwadon yadda mutum ya ga zai iya intaha kalamun nawawi rahimahullahu ta'ala to matsalar da na ce muku mu jinkirta ta ita ce matsalar masallacin ƙuba shin shi ne a farkon masallaci da aka yi a duniya ko kuma ba shi ba ne magana ɗaya shi ne shi ne farkon masallaci da aka gina shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira amma an ba haka ba awwal manzilin wuda'a lin-nasi lallazi bi bakka shine masallacin Ka'aba ubangiji subhanahu wata'ala a cikin surati tauba yana magana akan almasjidul dirar wanda aka gina shi a madina domin cutar da musulmai sai Allah ya hana manzon Allah ya je buɗe masallaci sai, ce la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أتين سورة التوبة آية تأريد بكوي الله يتي مثلا تند أسس على التقوى wanda aka gina shi a bisa tsoron Allah min awwal yawmin tun daga ranar farko a haƙƙo an taqumu fihi shine yafi cancanta da kaje kai sallah a wannan masallaci to malamai sun yi saɓani akan to shin wani masallaci ne allazi usisa ala taqwa a huwa masjid quba Amla. abul walid al baji Allah ya ji da rahama kamar yadda yake nan a cikin al-muntaqa sharhin muwatta yace malamai sun tun da tuntuni malamai sun yi saɓani fa zahaba mujahid wa urwa wa qatada mujahid da urwa da qatada sun tafi akan cewa ai masallacin quba ne ibn umar da abdullahi ibn musayyib da kuma ashab shi kuma ya rawaito daga malik suka ce a'a ayyar almasjidin lazi usisa ala taqawa shine masallacin madina don haka a cikin al'utubiyya ma wannan shine ra'ayin da aka rawaito cewa malik ya yi jazami da shi cewa almasjidin lazi usisa ala taqawa shine masallacin madina ibn rushd Allah ya kansa da rahama kuma ya zaɓi wannan maganar imam malik din kuma ya ce wannan magana ita ce magana mafi inganci amma maganar jumhur kuma ta fi karkata a kan cewa masjidu kuba ne hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu sa'idin al khudiri Allah ya kare da a gare shi yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ussisa ala taqwa na tambayi manzon Allah sama game da masallacin da ussisa ala taqwa sai ce huwa masjidukum hadha shine wannan masallacin naku na Madina kenan sanan imamu Ahmad da imamu tirmidhi sun rawaito ta wasu hanyoyin daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wasu mutane sun sa mutum biyu sun samu saɓani a wajen a lokacin akan wani masallaci ne allazi usisa ala taqwa sai ɗayan su yace masallacin annabi ne ɗayan kuma sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma yace masallacin kuba ne yace fa ata ya nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala sai suka je wajen annabi suka tambaye shi game da wannan fa qala sai manzo Allah ce huwa hada ai ne wannan masallacin da muke ciki to a ibn hajar Allah ya kansa da rahama a cikin fathul bari yake cewa wal haqqu anna kullam minhuma usisa ala taqwa eh tabbas masjid quba usisa ala taqwa masjidul madina shi ma usisa ala taqwa amma iskalin shine fadin Allah fihi rijalun yuhibbuna an yataqahharu ya tabbata da sanadin sahih inda abi dawud min hadisi abi ta radiyallahu anhu cewa mazala sama ya ce nazalat fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu fi ahli quba akan mutanen quba ta sauka saboda sun kasance idan sun yi tsarki in sun shiga bayi bayan gida in sun yi tsarki da dutse kuma sai su zo yi tuzuna hijaratal ma to kaga kuma wannan fihi rijalun yuhibbuna an tsaharu ai ta zo akan maganar masjidin usisa ala taqawani dan haka dai a takeice arradi wallahu alam shine abinda ake nufi da masjidin usisa ala taqawa a cikin ayat suratul tauba shine masjidul quba amma shi ba masallacin madina usisa ala taqawa sai mas'ala ta karshe shawara ga alhazai da kuma masu zuwa umara da ziyara mun sani cewa idan aka tafi madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fahimtar mu ta ahlus sunnati wal jama'a abubuwan da suke kai mutum Madina kala biyu ne akwai abin da yake fitiri akwai kuma abin da yake shari'i akwai na fitara akwai na shari'a to da'imin kuma ana kaddamar da shari'a akan fitara na shari'a shi ne domin ziyara a masallacin annabi sama da yin sallah a cikinsa domin samun lada dubu akan kowace raka ɗaya saboda su ma ya yadda a iya na gari a tafi wannan shi ne abu na farko sai abin da yake tattari kuma wanda Allah ya halarci ɗan adam a kansa shi ne duk inda masoyinka yake kana so ka je wajen ko ba shi da rai khalilayya هذا رفع عزة فاعتلا قلوسيكما ثم ابكيا حيث حلتي وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي حتى كثير يتي يتكو أبو كينا قاجدا عزنا كنت أيد راقما كنت أيد سكسا مسلم abin da zai rike musu kafa don kar su tafi ku zauna mu yi kuka a inda ta taba zama wa ma kuntu adri qabla azzata wa bal buka kafin azzaban ban taba sanin ma yadda ake kuka ba wala muji'atul qalbi ban san me yake sa zuciya ta ji ba daɗi ba hatta ta wallaci sai da su azza suka bar wannan unguwa sannan na san ma ashe ana bakin ciki a rayuwa haka suke ta neman gidajen su ku duba zuhair ya dinga shekararsa ishirin yana neman gidan wacce yake so an tarata bin shaddad ko makastu biha min ba'di 20 hijjatan ko fala'ayan arabtu dara ba'da tawahhul shekara ta 20 ina ta neman gidan sai da na wahala bayan ina ta kuskure in zaci nan ne in zaci can ne sannan daga baya na gano gidan falamma arabtu dara qultu li rab'iha ala in tabahan ayyuha ar-rab'u da na gane gidan sai na tsaya na ce kai amma dai an gaishe ka barkanka da asuba ka ni'imtu kana mai shan hantsi na asuba ya kai wannan gida wasulami kuma Allah ya kubutar da kai daga har hari ba fa ma gida bane ya zama ma saura kufai ne ga imrul qas ifanabti min zikira hadidin wa manzilin bi saqatil liwa bayna dakhuli fa hawmali fatubiha fal lam ya'fu rasmuha limana sajata min janubin wa shamali shi ma dai magana gida ne ga qarafa ibn al-abd li khawlati bi barkati sahmadi taluhu ka baq zahir yadi wa biha sahbi alayya matiyuhu matiyuhu yaqulu la tahlik asan wa tajalladi shi ma dai magana gida ce labid ibn rabi'a shi ma magana gida ce afatid diyaru mahalluha fa muqamuha bi minan ta'abbada ghawluha farjamuha fa marabi'u rayyan urriya rasma duk magana gida ce nabiga ya dara mayyata bil aliya'i fastanadi aqwa wa tala alaiha salif al abadi karshe ma shi ma yake cewa shi ma shi ma sai da ya sha fala'ayan ma sai da ya sha wahala ma tukunna kafin nan ya gane gidan duk haka suke yi abid bin al-abras kowa maganar gida ce to duk in akwai mutanen da kake san to kana so ka je ka ziyarce su kai mutum ya mutu ma so ake aje kabarinsa ka duba mutumin ibn nuwaira abin da yake cewa akan mutuwar dan uwansa yaquluna in eh, yaqulu atabki kull qabrin ra'aytahu li qabrin sawa bainan lawafar da kadiki faƙultu lahu innal asa ya ba'asul asa da'uni fa haza kulluhu qabru maliki wai abokina ne yake ce min duk inda kaga kabari sai ka je ka yi kuka a wurin ne saboda kabarin dan uwanka da yana can tsakanin liwa da dakadik a fa aka binne ɗan uwanka maliki sai kuma ka zo ka dame mu gashi an zo duk inda ka kabari sai ka ce sai ka yi kuka a madina bayan a can aka kashe uwanka a bahrain yankin bahrain sai sai na ce masa innal asaiba asul asa ai bakin ciki ne yake tada wani bakin cikin da'uni fa hadha kulluhu qabra qabru malik ne kabari kawai malik ne a ciki da haka yana ga zai ziyarce baka ji wannan abin da yace ba laula al haya ula haja isti'baru wa zurtu qabraki wal habibu yuzaru لولا الحياء لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار تكيما كان جن شوقي da soyayya ta annabi sallallahu alaihi yau sai ya ce maka ga inda ya zauna ga gidansa ga masallacinsa sai ka kasa zaune ka kasa tsaye in aka ce yau gashi kun sauka a jidda gashi fa tafiyar da za ka yi daga jidda ta kawo ka madina idan lokacin zahama ne nisan da za ka yi a mota ya fi fa nisan tafiyar da kayo daga airport ɗin garinku zuwa jidda wannan a jirgi ne wancan kuma a mota ne ga wahala ga gajiya amma da ke kasan madina za ka taho hankalinka ma baya kan wahala sai sa sai ka ga wasu in sun tashi a waka. ba ma ta maganar masallaci suke ba amma wannan la'alla in ka yi tawili ka ce suna magana ne bi lisanin fitra khalilai ya'uja bil muhassabi wanzila wala tabghiya an khayfihi duk da cewa makani wa akrim bihi maghnan taharrahu manzila أحق عباد الله منين ذي المجد والأولى نبي له أعلى نبي lahu أعلى له أعلى wancan ya ce uj bil madinati ba kana tafiya akan abun hawa ba to ka karkata mana ka koma madina talqa samma kariman khairal wara nasaban wa akrama khiman to wannan shine abin da yake kai mutum madina fitriya a fitrarka to amma dole ka kaddamar da shari'a akan me fitra dan haka za ka so in ka je madina a ce baka nan ne musan da annabi ya ce kaza nan ne wurin to a nan ne da kaji an ce kaza a cikin tarihin annabi nan ne to amma wa'annan ba su ne abubuwan da in ka yi za ka samu lada don kankin kansu ba su in za ka samu lada sai dai in ta wata hanyar akwai wata mota mai lambar katsina mai lambar ya tara hanya da allah ya je ya gyara an fahimta wato ba a in za ka samu lada sai dai an bi wani wajen an bi wani wajen an bi wani wajen amma abin da shari'a ta ce ka yi shi kuma in ka yi shi a kankin kansa ne za ka samu lada to wa'annan na ɗaya ziyartar masallacin saboda wancan hadisi da muka faɗa na biyu ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbata bil ijma' bi ijma'is sahaba cewa ana zuwa a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi masa sallama a yi wa abubakar da umar gaisuwa wannan ana samun lada ibada ce ne zaman kanta na uku ziyarar ziyarar makabartar baƙi da na makabartar shuhada uhud a dutsen uhudu a yi musu addu'a da ake wa mata shi ma ana samun ladan da ake samun an je ziyartar makabarta sai kuma zuwa masallacin Quba shi ma kuma ana samun lada na umara in ka je kai ziyara to shawarar da zamu bayar game da abin da ya shafi masallacin Quba ita Quba ta fita daga haramin Madina da haka ita sallar ka raka'a ɗaya ladanta irin ladan sallah ne a ko ina banda makka da madina da baitul maqdis ma'ana wanda ya sallar farilla a cikin madina inda harami yake yana da ninkin ba ninkin ɗin lada kowace raka ɗaya lada dubu akan wanda ya ta ƙuba. an fahimta ko amma kuma wanda ya je ƙuba ya samu najila shi kuma yana da ladan umara wanda kuma ya ta a cikin harami ba shi da ita don haka shawara a dinga ba wa masu zuwa madina shawara su dinga samun lokacin da tsakanin sallar farilla da sallar farilla za a samu dogon lokaci har su je su damu. a madadin misali ka tashi ka tafi ƙuba ba za ka tashi tafiya ba sai ka ban karfe biyar da rabi alhali kuma za a kira sallar magarba ƙarfe biyar da arba'in da biyar kana isa ana kiran magarba kaga dole ka tsaya kai magarba a can to gwanda ka tafi ana idar da la'asar in kai la'asar a masallacin madina shi kenan sai ka ɗau mota ko ka tsaye da mota ko a ɗauke ka sai a kai ka har ka je ka yi nafilar ka raka'a biyu za ka ce mun ai bayan la'asar ne in ka je masallacin ƙubatun da za ka shiga masallacin ai za ka yi tayyatul masjid ko sai ka yi tayyatul masjid kawai ka fito ba sai ka tsaya ba ba wata addu'a ta musamman da ake yin an je masallacin amma wani dama rarraba bukatunsa yake yi wata ya yi addu'a a harami wata in ya je ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu wata in yaje baqi'a wata in yaje uhud wata in yaje quba wannan shirme ne da shiririta haddasa ha ka tattare bukatunka ita bukata ba wani waje da aka ce a nan ne kadai za a karba addu'a sai dai sa rai da fata amma in akwai inda za ka fi sa rai da fata a bisa abin da aka halicci zuciya da sansa to zai wuce dai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kar ka taƙaita addu'a a ko'ina ka yi addu'a ka ta neman biyan ka amma kar ka keɓance ka da wani waje na daban wanda nafsi bai zo a kan ana keɓance addu'a da shi ba amma ba wai haramun ba ne in Allah ya sa a masallacin ƙuba ka tuno buƙatar ta ka roƙi Allah shi kenan amma kar ka ce na tanadi wasu na sai na je ƙuba tukuna wani ma sai ya je zai wani tawassuli na bid'a Allahumma bi haqqi masjid Quba wa bi haqqi abwabihi wa bi haqqi ibadihi ki ina ina hada ka da girman masallacin da girman sa da girman hasumiyarsa da girman ƙofofinsa kai kaji dan Allah saboda sai ka bari lokaci zai ishe ka ko kuma da zarar ka tashi daga bacci karfe goma na safe ka ga awa biyu kafin a kira sallah a zahar ka je ka yi ziyarar ka ka dawo to sai a kiyayi kada sallah ta dinga samun ka a wani waje wanda yake wajen madina wajen cikin harami wanda ka je ka samu sallar ka a harami sai ka dawo na gaba la'awal yana nuna min saura minti biyu ah, da alama kenan iya wannan hadisin za mu sami ba za mu motsa zuwa ga wani hadisin ba sai a kula da wannan sosai da gaske akwai wasu wuraren da ake zuwa kamar masallacin ijaba masjidul ijaba kamar masjidul qiblatain kamar almasajid saba'a ko as masajid masjidul bilal masjid umar masjid ali masjid abubakar masjid usman to wayannan wurare ne na tarihi abin da yasa na ce muku su ba dai ka samu lada a kankin kansu ba yanzu kawai ka tashi ka tafi masjid qiblatain ka ce ka je ibada ta musamman to kana buƙatar matukunna a jajanta maka ya za ka yi ka bar masallacin annabi sama ka tafi masallacin hayu bani mu'awiya kai ka san dai falalarsu ba ɗaya ba wanda duk ko a lokacin annabi ya yi sallah a nan bai samu damar ya zo masallacin annabi ba ne sallallahu alaihi wasallama kai kuma sai ka ɗauka ka tafi amma in ka tafi da sunan kallo ne a ce a nan ne aka sauya alƙibla to muke zuwa gidan zuma kallo zakuna da kuraye Ka ga min babu aula ka je wannan amma a dinga faɗakar da mutane wani lokacin akan samu ƴan uwa masu wa'azi sai ka ga suna tada jijiyoyin wuya kai ka ce zuwa masallatan nan shirka ne sai su sa kuma nan a nan aka samu in su malamai marasa hattara sai su akwai wasu makiya annabi za su hana ku zuwa wasu gurare haka muke ta cewa da ɗalibai lokacin a jami'a in za ku yi musu wa'azi ku ringa musu da hikima ba ta za ku ce musu haramun ne zuwa ba ku gaya musu dai wa'annan wuraren su ne inda aka aiko ka aka ce ka zo ka je wa'annan wuraren hudu masallacin annabi sama kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar a baki Ohudu da quba in ka ga masu kuma kana da rarar lokaci ba za ka yi asarar sallah a masallaci annabi sallallahu ba ko kai malami ne kana so ka ƙara ilimi a cikin harami ma akwai wuraren da za ka je in ka samu ƙwararre zai nuna ma ce nan ce zai buda'a tana nan a cikin harami yanzu mu mun santa mu da muke almajirai a wurin mun sani za mu ce daidai inda wane yake zama to nan ne daidai wurin da kaza ya faru sanda aka saukar da kaza to annabi sama yana daidai wuri kaza a dai cikin sa'a haram din nan yawanci malaman mu Allah ya ji kan wasu da rahama wasu kuma suna nan da rai Allah ya saka musu alkhairi sun nuna mana su ma kuma tarihi ne ake samu kabiran an kabir amma wasu din suka zo abin da zai baka mamaki wani aboki na yake karanta wata kissa Allahu alam ko gaske ce ko ba gaske ba ce ba na je Sudan to shi dan sudan ne sai ke ga wata kabila mai ban dariya a suda. yaje to ita kabila daga cikin ban dariyar ta su sun ce jikokin na abbas ne ibn abdul muttalib shi yana zuwa kawai kai yana zuwa madina ce a kai shi kabarin abbas can yake to shi nan ne wurin ziyara aka je aka nuna masa aka ce masa kabarin abbas ce la haula wala quwwata jaddi huna aka ce wallahi mata bi hamala wannan ya yi mutuwa haka ya mutu ba su ba shi mahimmanci ba ya ce wallahi kammata inda na fi sudan na bane na le hukubba kabira akbar min wadda a huda <laughs> ya ce mu da a nan ya mutu a sudan da ya ga gata. katuwar hasumiya za mu gina masa ta fi mata ɗan bakwai saɗin nan sarfurullah wani yana nufin tafitar kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi a tunaninsa kenan to kaga akwai wanda zuciyarsu a ɗamfara take da in sun zo wani an zo baki na taɓa yin aiki a baki tare da hay'atul amr bil ma'ruf aka ajiye mu a wurin da idan mun ga abin da ya saba wa shari'a ni amfani da hikima wajen gyara wa mutane to anan ni dai na ga abubuwa wani yana matsowa zai same ka ce kai nunan kabarin na na fatima. shi wallahi ban sani ba wani yana zuwa bayan kabur usman wani dan zudan ya taho da zugarsa da jama'a wallahi da ji tsoro kasu ma kenan da carbinsa asma'ani ya zol wayan kabur usman to na ce masa a'a kai tsaye na ga yadda yake wa mutane yana tawa ga waga a bayansa na ce aiwa khalas baraka ya ce wallahi da bardu wahabi kai ma ba wahabiyan ne ba nuna min zai <laughs> dole haka dai na lallaba shi ya huce akwai kuma wanda suke zuwa da sunan a nuna musu kabarin sahabbai su zage su da ka gamsu ka san daga inda su su kuma burin su kenan a ce ga kabarin wani su je su la'ane shi za ga ko ko Uhud ka je ba wai sai ka bai da hankali ina kabarin Hamza ina kabarin wani ba in za ka yi wa Hamza addu'a bayan kai musu addu'a ka ƙara masa wata addu'a mana za ta isa zuwa gare shi amma aka ce yau ga kabarin wani ga wani wasu aikin da za su yi ta yi kenan masjidi ijaba yana can shi kawai ana rawaitowa cewa manzala sun sana wata rana tafiya ta kama shi sallah ta riske shi a wurin manzala baya jinkirta sallah sai da dalili ya zauna yi sallar daga nan ya yi addu'a Allah ya amsa masa shi ne mutanen mu musamman mata da ji ah ba ki je masjidil mustajaba ma mu ake cewa ai kin ga in kika je mustajabar nan in ma kai addu'a ba a amsa maka ba ma ka daina yi to ko a hadisin da aka rawaito manzo ya roki abu uku ne aka amsa masa biyu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ai hattara in Allah ya sa ka samu dama aka nuna maka masallacin ka ji ka gani ka zuciyarka gaba da annabi to ta kila a sanadiyar kauna annabin ka samu lada amma ba a cika ba wa waɗanda ba malamai ba shawara a kansu wahalar da kansu wajen tafiye-tafiye wanda ka tare a masallacin kai ta ibada ya ce maka lada amma zuwa wurin tarihi ba haramun bane ne sa'un a can ko a wani wajen ma na daban sai dai na can watakila suna da wata kiba ta musamman wanda watakila an zo karatu aka karanta aka faɗa za ka ji ka sani amma dai wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wa bi hadha al-qadr kifaya wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh